وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة 24 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1429 daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2008 za mu fassara aya ta 266 ta suratul bakara insha Allah ayawar ayawaddu hadukun أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله مدوك كيتي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار shin ɗayanku yana so ya kasance yana da wata gona jannatun min nakhilin gonar da ta kunshi itatuwan dabino wa Anabin wata gona babba ta kunshi bishiyoyin dabino da inabi ta jirimin tahtihal anhar ga ƙoramuna gudana ƙarƙashinta lahu fiha min kulli samarati yana da kowane irin nau'in ɗan ice a cikin gonan kuna son haka Allah ya ce wa asabahul kibaru sai dai kuma tsufa ta sami mai gonan walahu zurriyatun bu'afa ga yaransa kuma suna da rauni fa asabaha i'sarun sai wata guguwa ta samu gonan fihi narun cikin guguwan akwai wuta fahtarakat don haka gona ta kone baki ɗayanta Allah ya ce shin ɗayanku yana son ya samu irin wannan gona kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun da fatan ku yi tunani wannan aya tana da wahalan fassara shi yasa a ƙarshen ta Allah ya ce la'allakum na da fatan ku yi tunani ba ka gane fassaran ayar sai ka yi tunani akwai hadisin da al'imam bukhari ya ruwaito hadisi na 4538 hadisin abdullahi dan abbas abdullahi bin abbas ya ba da labari ya ce kala umar ibn al-khattab a zamanin sayyiduna umar bayan rasuwar manzon allah zamanin umar yana mulki ya ce qara'atu laylata ayatan asharatni daren jiya na karanta wata aya a suratul bakara wannan aya fa ta hana ni bacci na yi ta tunanin ayan na ɗauki tsawon dare ina tunani na kasa bacci domin ko ban fahimce ta ba kun ga ashe ayat tana da wuyan fassara wannan yana nuna muku cewa sahabban annabi Muhammad suna ƙoƙarin fahimtar manufofin ayoyin alƙur'ani. Idan ka karanta ayar alƙur'ani ya kamata ka san ma'ananta. Sayyiduna Umar ya ce, Na kwana, na kasa bacci, saboda dai ni fahimci abin da ayan nan take nufi ba. sayyiduna umar yana gaya ma ‘yan uwansu sahabbai ne ya ce musu ayan ita ce aya ta 266 ta suratul baqara dinna ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli samarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun bu'afa'u فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون عبد الله بن عباس يتي فقرأها كلها سيدنا عمر يكرنت آية غبا دينت أغبان يوم uwansa sahabbai bayan ya faɗa musu sai ya ce musu ma'uniya biha wa ya san abin da ake nufi da wannan aya fima tarawna hadhihi al-ayata nazalat me ganin ku dalilin saukan wannan ayan menene ayan nan take magana a kansa waye san fassaran ayan nan cikin ku Abdullahi bin Abbas ya ce faƙala ba'dul qaum sai wasu mutane suka ce Allahu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka fi sani Abdullahi bin Abbas ya ce ba Umar sai Umar ya fusata yaya zan muku tambaya ku ce min Allah da manzonsa ne suka fi sani Kulu na alamu aula na alamu ku ce mun sani ko kuma ku ce ba mu sani ba inni a alamu annallaha a alamu ai na san Allah ne ya fi sani din ai na san Allah shi ya fi kowa sani walakin inna ma sa'altu ni tambayan ku nayi in kana inda ahadin minkum ilmu in waninku yana da masaniya akan fassarar ayan nan yana da wani ilimi Allah ya bashi wata fahimta akan wannan aya fahimtarsa tashi shi kansa wasa fi ha shay'an ya ji wata magana daga bakin fiyayyen halittu annabi Muhammad an yi kubira bi ma sami ya ba da labarin abin da ya ji don dun amfana amma na gaya muku aya ta hana ni bacci ku cewa Allah da manzonsa suka fi sani ai na san Allah da manzonsa ne suka fi sani abdullahi bin abbas ya ce fasakatu sahabbai kowa ya shiru ba wanda ya ce masa kala yana so ya san ko an san wani wadda ya san fassarar ayan nan a wannan majalisi na na umar kowa ya yi shiru sai na umar yana ta kallon su jira yake ya ga wa zai daga yatsa ya san fassarar ayan nan fara'ani wa ana ahamisu daga can sai ya hange ni ina kunkuni ya ga kamar bakina yana motsi ya hangi bakina yana rawa ƙala sai ya ce yabna akhi kai ɗan dan uwana yaron ɗan uwana bai ce masa yaron shi ba saboda girmama shi amma abdullahi ɗan abbas babu shakka sayyiduna umar ya haife shi domin yaro ne cikin sahabban annabi muhammad shi yasa idan ana zaune duk sa'ilin da ake zaune aka yi wata tambaya to abdullahi ɗan umar bai zabura ya ba da amsa saboda shi yaro ne sai ya yi shiru wuri akwai manya sai a kyale su fara ba da nasu ra'ayi to abdullahi bin abbas ga shi yaro karami amma allah ya ba shi fahimtar alkur'ani allah ya ba shi fahimtar alkur'ani don haka sayyiduna umar a lokacin da yake mulki baya yadda a zauna majalisinsa babu abdullahi bin abbas yaro ɗan ƙarami amma majalisin sayyidina umar sai an kawo shi sai ya zo ya zauna gashi yaro ƙarami amma kuma Allah ya ba shi fahimtar alƙur'ani Abdullahi bin Abbas ya ce sai sayyiduna Umar ya ga bakina yana motsi ya ce kai yaro ɗan uwana faɗi abin da kake ganin fahimtar ka ce wala ta haƙir nafsaka kada ka rena kanka don kana yaro ƙarami in kana da wata fahimta a kan wannan aya ba mu labari wannan yana nuna muku ladabtarwar manzon Allah duk majalisi da aka samu akwai buƙatar an girmama manyan mutane a wannan majalisi wannan ita ce ladabtarwar manzon Allah don haka abdullahi bin abbas baya daga yatsa ya bayyana wata fahimtarsa duk da cewa jama'a sun san ilimin shi matuƙar akwai manya a majalisin da ake zaune sai fa idan an nuna shi an ce yi magana sayyiduna umar ya ce karkare na kanka in kana da wata fahimta ka ba mu ko kai ka san abin da ayan nan take magana a kai sai na ce oniya bihal amalu ana nufin aiki ne a cikin wannan aya duriba matsalar li'amalin duriba masalun li'amalin an buga misali ne game da wani aiki sai na umar ya ce wa ma'uni bi hal amal wani irin aiki kai mana bayani yadda za mu fahimta ya kai yaro Kudu sai ya ce to shay'un ulqiya fi rau'i fa qultuhu ni dai wannan abu da ka ji na faɗa kan abin da aka jefa a tunani na kenan kuma sai na faɗa ni dai a nawa gani aiki ake nufi da wannan aya shi kenan Fatarakai abdullah bin abbas ce sai sayyiduna umar ya banni wa aqbala ya fuskanci al'amarin da ke gabansa wa huwa yufassiruha yana ta kokari sai ya fassara wannan aya shi sayyiduna umar a gaban sahabban annabi muhammad ya sunkuyar da kansa ya ɗaga yana dai tunani to ita wannan aya me ake nufi sai ya ɗauko abinda da abdullahi bin abbas ya faɗa cewa aiki ake nufi da ita sai ya daga kansa ya ce sadakta yabna akhi ka faɗi gaskiya yanzu dai Allah ya bani fahimtar wannan aya uniya bihal amalu ita wannan aya aiki ne ake nufi da ita aikin wa ibnu adam Allah ya buga misali ne da aikin ɗan adam a cikin wannan aya in ji sayyiduna umar ibnu adam afqaru ma kunu ila jannatihi idza kaburat sinnuhu shi dan adam lokacin da yafi tsananin buƙatar gonarsa shine lokacin da tsufa ta same shi wa kasura iyalusa sun yi yawa وابن adam أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة kuma ɗan adam lokacin da ya fi tsananin buƙatar aikinsa shine ranar tashin kiyama sadakta yabna akhi ka faɗi gaskiya ya kai yaro na umar ya ce la ganiyin ya amadu bi ta'atilla mutum ne mawadaci ya ɗauki dukiyarsa ya hidima da wannan dukiya a hanyar Allah ثم بعث الله له الشيطان ya ɗauki tsawon rayuwarsa yana taimakon addini da dukiyansa kusan mutuwar shi sai ga shaidan ya zo masa shaidan bai bar wannan mutumin ba fa'amila bil ma'asi sai da ya yi saɓon Allah hatta a haraka a amalahu shaidan bai bar wannan mutumin ba sai da ya tabbata aikin mutumin ya ƙone baki ɗaya wannan mutumin ne Allah yake misali da shi a wannan aya ta 266 ta suratul bakara duna umar ya ce yanzu ne na samu fahimta kuma yadda abdullahi bin abbas ya faɗa haka na umar ya fassara abinda sayyiduna uh, umar ya fassara babu shakka fassaran sayyiduna umar ita ce fassaran wannan aya Abdullahi bin Abbas yace daraballahu masalan Allah ya buga misali ne da wannan ayan wa kullu amsalihi hasanun kuma duk misalin da Allah ya buga in ka duba zaka samu yana da kyau qala Allah madaukaki yace ayawaddu ahadukum shin ɗayanku yana so an takuna lahu jannatun ya kasance yana da wata gona min nakhilin gonan nan tana cike da bishiyan dabino wa anabin da itatuwan inabi lahu fiha min kulli samarat gonar ta kunshi kowane irin ɗan ice mai daɗi a duniya gona ce mai girma ya sana'ahu fi shabibatihi ya samu gonan nan tun yana da ƙuruciya yana ta kulawa da wannan gona gona tana ta yin albarka fa asabahu al-kibar har girma ta samu mai gonan yanzu ya tsufa wa waladuhu wa zurriyatuhu bu'afa'u inda akhiri umrihi Allah ya bashi ‘ya'ya, dai dai kuma ‘ya'yan nashi suna da rauni. Allah bai ba shi haihuwa da wuri ba sai da ya kusan mutuwa gashi ya tsufa yana da yara yaran kuma ƙanana in ji Abdullahi ɗan Abbas faja'ahu isarun sai ga wata guguwa ta zo gonan fihi narun tana ɗauke da wuta fahtaraka bustanuhu gonarsa baki ɗaya ta ƙone falam yakun indahu quwwatun an sa mislahu gashi shi ya tsufa tsufa ta same shi babu ƙuruciya ba shi da ƙarfin da zai sake dashe irin bishiyoyin da ke cikin wannan gona walam yakun inda naslihi khairun yana da ‘ya'ya yaran kuma ƙanana ba su da ƙarfi ya udu na bihi alaihi da za su iya dawo masa da gonan nan yadda take da abdullahi bin abbas ya ce faka zalikal kafiri to haka nan kafiri yake kasancewa yau qiyama iza rudda Allah a lokacin da ake mayar da kafiri ga Allah matsaukaki laisa lahu khairun ba shi da wani alhairi fa taba kama laisa li hadha quwwatun fayagrisa misla bustanihi wala yajiduhu qaddama li nafsihi khairan yaudu alayhi bai samu wani alhairi da ya gabatar ma kansa ba wanda zai dogara da shi kama lam yuguni an hadha waladuhu kamar yanda wannan tsoho ‘ya'yansa ba su an amfanar da shi ba, ba za su iya noma masa gonan nan ya koma yadda yake da ba, wa hurima ajarahu inda afkari ma kana ilaihi, ya rasa amfanin gonarsa a lokacin da ya fi tsananin bukata. Domin ɗan Adam ya fi tsananin buƙatar dukiya a lokacin da ya tsufa lokacin da ƙarfinsa ya gaza a wannan lokaci idan yana da dukiya mai yawa kaga ya huta amma in yana da sauran ƙarfi don bai da dukiya babu matsala tun da yana da ƙarfin da zai nema to shi wannan mutumin lokacin da ya fi tsananin buƙatar dukiyan lokacin ne kuma ya rasa dukiya sannan kuma gashi ba shi da waɗanda za su taimaka mishi kama hurri haza jannatahu inda afkari ma kana ilai ha inda kibarihi wa ya zurriyatihi wannan yana nuna muku cewa don kayi wani aiki baka da tabbacin cewa wannan aikin ladansa ya tabbata kenan har abada sai fa in ka mutu da imaninka ka aikata duk aikin da za ka yi komai kyan wannan aikin kuma komi yawansa ba ka da tabbacin cin ribar wannan aikin sai ka mutu da imani abinda wannan aya take nuna mana kenan akwai hadisi wanda muhammad bin nasar ya kawo a littafinsa ta'azimu qadri sala wannan mutumin shekararsa ɗaya da mutuwa yanzu Muhammad bin Nasr yana cikin malaman hadisi yana da littafi ta'azimu qadri sala hadisi na 699 hadisin ingantacce ne Abdullahi dan Umar yace kunna ma'ashara ashabi Muhammadin mu sahabban annabi Muhammad mun kasance da nara annahu laysa shay'un min alhasanati illa maqbul da a farkon musulunci muna ganin duk wani abu mai kyau in ka yi shi Allah ya karba kuma ya tafi kenan babu fashi a farkon musulunci tunaninmu kenan in ka yi abu mai kyau an karba kuma ya tabbata kenan karɓaɓɓe har abada muna nan akan haka sai gashi Allah ya saukar da aya ta 33 ta suratu Muhammad ya ayyuhal ladzina amanu ati'ullah ya ayyuhal ladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum Allah ya saukar da wannan aya ta 33 ta suratu Muhammad inji Abdullah bin Umar a lokacin da wannan aya ta sauka sai ta canza tunaninmu da mu muna ganin in ka yi sallah an rubuta maka ka samu lada to fa kenan ladan nan ya samu har abada ka yi sadaka ka yi azumi in ka aikata alkhairi wannan alkhairin an rubuta maka ladansa kenan babu fashi har abada sai gashi Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani A Allah ku bi Allah wa ati'ur rasula ku riƙa bin annabi Muhammad ku dage kuna ma Allah biyayya ku dage kuna ma sunnar manzon Allah biyayya har mutuwa wala tubtilu a amalakum kar ku yadda ku ɓata ayyukanku da kanku lokacin da wannan aya ta sauka falamma nazalat hazihil aya ai da aya ta sauka kunna ya muka ce ashe dai mutum yana iya sa hannunsa ya ɓata aikin shi da kanshi da muna ganin in kayi aiki ladanka ya tabbata ashe babu garanti ma lazi ladhi yubtilu a amalana menene kenan wannan abin da zai iya ɓata mana aiki mu sahabbai muna ta muhawara muna tattaunawa me ke iya ɓata aikin ɗan adam faƙulna wasu su ce alkaba'ir almujibat idan ka yi aikin zunubi alkabira tana iya ɓata maka ladan aikinka hakanan alfasha don haka wajibi ne mu yi hattara mu riƙa kulawa matuƙar mun yi aiki to ba mu da tabbacin wannan aikin fa mun samu ladansa sai fa in ba mu ɓata wannan aikin ba har mutuwanmu sai Allah ya saukar da wata aya kuma ta suratun nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في الله يسوكر دا wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi duk wani zunubi da kai Allah yana iya maka gafara banda shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa fa in an masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta laifin da ya kasa shirka amma nan ba a ce wani da wani ne ake musu wannan gafaran ba liman yasha wanda Allah ya nufin zai masa gafara kawai in dai laifinsa bai kai shirka ba to Allah yana maka gafara wa man yushrik billahi wanda yake shirka da Allah faqad iftara isman azima haqiqa wannan ya ƙirƙiro laifi mai girman gaske a wajen Allah maɗaukaki. falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka kafafna anil qawli fi zalika sai muka kame bakunanmu in mun ga kafi kowa sadaka sai dai mu rika maka addu'a Allah shi sa ka samu ladan aikinka Allah shi sa ka gama da duniya lafiya in mun ga kana kyautata addini sai dai mu yi ta maka addu'a amma babu kuma sauran ɗan adam da muke cire hula mu ce wane ya tsira ya ayyuhallazina amanu tsi'un Allah wa tsi'un rasula wala tubtilu a amalakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci gaba da bin Allah da manzon Allah har mutuwa kar ku yadda ku ɓata ayyukanku da kanku abdullahi bin umar ya ce daga lokacin muka gane ba kunna idza ra'ayna ahadan asaba minha shay'an khifna alaihi to kana abu mai kyau mun sa maka ido muna maka addu'a Allah shi sa ka ci riban aikinka a kiyama rana guda kai gaza sai mu ce to anya wane kuwa bai ɗauki hanyar ɓata aikinsa ba shi da kanshi wa in lam yusib min ha shay'an idan kuwa bai yi wani aiki wanda yake nuna zai ɓata ayyukan nasa ba to sai mu yi ta masa fatan alhairi rajauna lahu bare kuma har a ce mutum ya je ga mutuwa ya mutu ba a masa mummunan zato sai mu yi ta fatan wannan mutumin da ya yi babban sa'a ashe kun ga ayan nan tana nuna cewa kana iya ɗaukan tsawon rayuwarka kana alhairi sai ka tsufa tukuk ba abin da ya rage ma illa mutuwa kafin ka bar duniya sai ka ɓata aikinka da kanka abin da aya take nufi kenan shi yasa Allah ya tambaye ku a yawaddu ahadukum yanzu akwai ɗayanku da yake son haka tambaya Allah ya yanzu kana son haka shi ne aka maka misali da dukiya domin ɗan adam in an masa misali da dukiya ya fi ɗauka ya fi ganewa to a ce kai ne fa kake da gona gonan nan tana da dukkan ɗan icen marmari na duniya min kulli samarati in ji Allah maɗaukaki mangoro ne akwai a gonan abarba ne lemo ne duk abin da ɗan adam yake so na ɗan ice yana gonanka ka ɗauki tsawon rayuwarka kana hidimar wannan gona sai haɓaka take har aka wayi gari ana cewa duniya babu manomi kamar wane to kuma gashi tsufa sun same ka misali kana da yara ƙanana sai Allah ya turo guguwa wannan gona guguwan nan in ta taho da gobara ta cinye gonan baki ɗayanta shin akwai ɗayan ku da ke sha'awa ya samu irin wannan dukiya wannan wacce irin dukiya kenan ai ɗan adam in ya tsufa ya fi buƙatar dukiyarsa fiye da a ce ya same ta ma a lokacin yana ƙuruciya domin in ya samu dukiyar yana da ƙuruciya ta ƙare babu komi tunda yana da sauran ƙarfi zai iya nema amma ka ɗauki tsawon rayuwarka kana hidiman dukiya sai ka zo kusan mutuwa lokacin da ƙarfinka ya ƙare wannan dukiyar ta ƙare ga yaranka ba su da ƙarfi bare su sai su naima maka wannan dukiya ba ta amfane ka ba ne Allah ya ce akwai ɗayanku da ke son ya sami irin wannan dukiya to in ba ku so ku kiyaye ɓata ku a lokacin da kuka tsufa ka ɗauki tsawon rayuwarka kana aiki mai kyau sai ka kusan lokacin da za ka ci ribar wannan aiki ka ɓata abinka da kanka in ji Allah maɗaukaki to menene wannan mutumin ya aikata wanda ya ɓata masa sadaka malamai fahimtar su taka su kashi biyu wasu malamai suna cewa Allah ya buga misali ne da mutumin da yake riya wanda yake riya haka yake ɓata aikinsa da kanshi wasu malamai bariya ba ce wannan ayan Allah ya ba da misalin yin gori ne tsakanin biyu ko dai riya ko gori akan ɗayansu ne Allah matsaukaki ya buga misalin nan a suratul baqara Muhammad bin Salih al-Uthaymin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na da da talatin ɗaya. ya kawo fahimta mafi inganci shin akan waye Allah ya buga wannan misali yace هذا الأمر الذي Huna الله هنا ضربه الله مثلا للمنفق المنان بنفقته wannan misali da Allah ya bayar a suratul baqara aya ta 266 ɗin nan wannan misali Allah ya bayar ne a kan mutumin da yake taimako da dukiyansa amma a ƙarshen al'amarinsa sai ya yi gori wannan misali misali ne na mutumin da yake gori shine yace unzur kaifa yubdi'u Allah wa yu'idu fil qur'anil azim ka duba yadda Allah ke faro magana ya sake maimaitawa a cikin littafin Allah <clears throat> ka duba yadda Allah yake kawo magana sai ya yi kamar ya wuce ta sai ya sake dawo da wannan magana littanfir min almanni bis sadaqa can baya mun gabatar da magana akan mas'ala ta gori bayan an wuce maganan kamar an yi nisa sai gashi Allah ya sake dawowa ya ce ku fayi hattara ya ku mutane gafa sharrin gori wallazi yushbihul isar nafsul man mutumin da yake gori gafa misalinsa Allah ya bayar a cikin alkur'ani fahazar rajulu ta saddaka bi alfi dirhamin mutum ne ya ɗauki dirhami sule dubu kana iya ɗaukan misali ka bayar da naira ka ɗauki naira dubu ka bayar sadaka fahadihi sadaqatu tanmu mulahu. a lokacin da ka ɗauki wannan naira dubu ka bayar sadaka kai ne a wajenka yake ka bayar da sadaka naira dubu amma a wajen Allah bai barin dukiyarka haka Allah yana kiwon wannan naira dubu domin duk mutumin da ya ba da sadaka Allah kiwon wannan sadakan yake kamar yadda hadisin annabi Muhammad ya tabbatar. yana sahihu targhib hadisi na tara hadisin abu huraira Manta tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin idan ka ɗauki dukiyarka ko miƙanƙanta ka bayar da ita sadaka a ce ka bayar da kamar wato dabino guda ɗaya ƙwayar dabino ɗaya sharaɗi min kasbin tayyibin ya zamanto ta sana'ar halal ka samu wannan dabino. wala yas'adu ila ilallahi illa tayyib domin kuwa babu wani aiki wanda yake hawa ya isa ga Allah sai mai kyau idan sana'ar ka sana'a ce ta haram to don ka ba da sadaka wannan sadakan ba ta tafiya ga Allah inji annabi Muhammad sharaɗin sadaka ya kasance dukiyar ta halal ce shi yasa annabi ya kawo i'tirabun anan man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin kafin annabi ya ci gaba da magana sai ya kawo sharaɗin ya gindaya wala yas'adu ila Allah illa tayyibu ku sani fa babu wani aiki wanda yake hawa ya isa ga Allah sai fa mai kyau idan ka ɗauki sadakan dabino ka bayar guda ɗaya fa inna allaha ta'ala ya Allah yana karɓan wannan sadakan wa ya'khudhuha bi yaminihi Allah zai karɓi sadakan nan da ka bayar da hannun damansa Allah ba zai bar sadakan ka haka nan ba thumma yurabbi hali sahibiha annabi ya ce Allah zai yi ta kiwon wannan sadakan yana ta kiwata sadakan domin shi mai ita ya samu riba a jikinta kama rabbi ahadukum falwahu yanda kake kiwon awakai hakan Allah matsaukaki yake kiwon sadaka manzon Allah ya ce hatta ta kuna mislal jabali har sai wannan sadaka ka bayar asali dabino guda ɗaya ka bayar amma Allah da ya karɓi wannan dabinon ya yi ta kiwon dabinon kiwon yana girma har sai ya kai kamar girman dutsen Uhudu in ji annabi Muhammad. Kafin ka mutu wannan sadaka Allah yana ta kiwonsa yana ta girma. Shi ne Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce, Al'alfu ka ba da sadakan misali naira dubu ya kunu bisab alfin Allah ya baka ɗari bakwai ila abu afin kasira har ma dai a ninnin kashi ninkin ba ninki lakin nahu sai dai wal iyazu billahi Allah shi mada kariya kada hakan ya same mu ya ce shi wannan mutumin da ya ba da sadakan naira dubu Allah yana ta kiwatan dubunsa man bi hadhihi sadaqa fasara man bi hadhihi sadaqa ana nan ana nan kafin ya mutu sai ya yi gori sai ya ce aiwa ne na taɓa bashi sadaka sadakan hula can gashi ya ba da sadaka an ɗauki shekaru Allah yana ta kiwata sadakan nashi sadakan na ta girma har sadakan nan ya kai girman da a ce a duniya babu mai lada kamar wani shine abin da Allah ya bada misali da wannan gona gonar ta kunshi duk abin da ɗan adam yake bukata sadakan taka ta girma fasara hadal shi shine malamin ya ce to wannan gorin da ka yi shine bi manzilatil isaru yake matsayin wannan guguwan alladhi asaba tilkal jannatil faiha guguwan nan da ta samu wannan gonan gorin da kayin nan Shi ne guguwan da Allah ya tuyo mu wannan gona wala yumkin an tunzila hadhihi sura alal mura idan haka ibn salih al usaymin yace wannan misali Allah ya bayar ne da mutumin da yake gori in kayi sadaka ladanka yana nan a wajen Allah ana ta kiwon wannan ladan lokacin da kai gori sai Allah ya bata ladan sadaka wannan aya Allah yana magana ne akan mai gori ba akan mutumin da yake riya ba don shi mutumin da yake riya lam ya garis shay'an aslan asali gaba ɗaya ma bai dasa komi ba akwai bambanci tsakanin mutum mai riya da kuma mutum mai gori hakika kowane ɗaya daga cikinsu bai samun lada a wajen Allah amma bambancinsu a nan shine shi mutumin da yake gori lokacin da ya ba da sadaka Allah ya karba har ma kuma ana ta kiwata sadakan nashi yana ta haɓaka yana ta riɓanya yana ta nuna yana girma ana jira ya zo ya karɓi sadakan nan a kiyama domin kamar ka ba ma Allah ajiya ne ranar tashin kiyama sai ya miƙa ma abinka lokacin da ka ba da sadakan nan Allah ya karɓi sadakan yana ta kiwata maka kafin ka mutu sai ka yi gori daga lokacin da ka yi gorin nan shine sai Allah ya ɓata ladan shi kuwa mutum mai riya lokacin da ya aikata aikin nashi tun da ya sa riya a ciki gaba ɗaya ma Allah bai karɓa ba kaga akwai bambanci shi mutumin da yake riya malamin ne yace li annal mura'i lam yagris shay'an aslan gaba ɗaya ma bai dasa komi ba in kayi abu don duniya ta shaida ba ka da lada a wajen Allah shi yasa a suratu hudu Allah yake cewa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سورة هود آية قوم شابير الله مدوكك يتي من كان يريد الحياة الدنيا wanda ya kasance rayuwar duniya yake nufi da aikinsa a ka ba da sadaka saboda ka samu rabo na duniya ko ka yi sallah dan wata manufa ta duniya wanda ya aikata wani aiki yana nufin ya samu rayuwa ta duniya wa zinataha da kuma kwalliyanta a don duniya Allah ya ce nuwafi ilaihim a fiha su waɗannan muna ba su ladan ayyukansu ne a cikin duniya ɗin wa hum fiha la yubkhasuna ba a tauye musu komi idan kai abu saboda ka samu duniya to rabonka yana duniya in ji Allah maɗaukaki wannan magana ce akan mutumin da yake riya kaga shi wanda yake riya Allah bayi ma karban aikinsa in ka abu don duniya to rabonka yana duniya Allah ya ce a lahira fa ula'ika ula'ika allazina la salahum fil akhirati illa an-nar وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا Allah ya ce, Ula'ika waɗannan waɗanda suke aiki don su samu duniya, laisa lahum fil akhirati illa nar a ranar lahira ba su samun komai face wuta su babu ladan aikin su ma gaba ɗaya a filin hisabi wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a cikin duniyan ya ɓaci tun daga duniyan wa batilun ma kanu ya'maluna abinda suka aikata gaba ɗaya dama can ɓatacce ne Allah bai taɓa karɓansa ba kaga da bambanci tsakanin mutumin da yake riya da kuma wanda yake gori shi wanda yake gori yana iya aikinsa mai kyau Allah ya karba an karba an rubuta har ma kuma ana kiwata maka wannan ladan amma daga baya mutum ya bata abinsa da kanshi wanda yake riya kuwa shi gaba ɗaya ma Allah bai karba aikin nasa ba bare ma a ranar tashin kiyama ya samu rabo don haka yasa malamai suke tsawatarwa game da sharrin waɗannan abubuwa guda biyu gori da riya babu ɗayansu wanda in mutum ya aikata a kiyama yake cin ribar aikinsa in ka aikata gori ba sai ya yi tambaya ya ce man haza wannan wani mutum ne haka jama'a suka taru a kan shi fakalu sai aka ce masa abu huraira ne sahabin manzon Allah abin ya auku zamanin mu'awiya lokacin mu'awiya shi yake shugabanci shufayyul asbahi ya taho madina a wannan lokaci ya ga abu huraira mutane sun yi ribibi a kansa yana karantar da mutane hadisan manzon Allah Yayi tambaya ya ce wannan waye aka ce masa sahabin annabi Muhammad kenan da ake kiransa abu huraira wa huwa yuhaddisu nasu na same shi yana bawa mutane labarin hadisan manzo na taho ni ma na samu wuri na zauna dama ina sha'awar Allah ya haɗa ni da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma sakata na zo majalisin na zauna na ƙyale ya yi ta karantarwa har dai ya yi shiru wato ya zo ƙarshen darasinsa mutane suka yi masa tambayoyi ya ba da amsa jama'a suka watse sannan sai na zo na same shi na ce masa an bi haƙƙin wa bi haƙƙin lama haddasta ni hadisan sami ita رسول rasulillah. na taho an gaya min kai ɗinnin sahabin manzon Allah ne to ina roƙonka don girman Allah, don darajan gaskiya, ka bani labarin abin da ka taɓa jinsa daga bakin annabi Muhammad. Ina son ka gaya min maganar da ka ji ta daga bakin manzon Allah a wa alimtahu, ka hankalci wannan magana annabi ne ya yi ta. kuma ka tabbata annabi ne ya faɗi wannan magana to ka gaya min wannan hadisin mun karanta shi a karatunmu na baya faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce af'al insha Allah zan baka labarin abin da na ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da na tabbata annabi ya faɗa hankali na ta kama bana ko shakka shufayyul asbahi ya ce amma da abu huraira ya faɗi wannan magana na Abu na shiga أبو Sai na ga Abu هريرة hankalinsa ya fita jikin shi na wani lokaci ya kiɗime fama kasa ƙalilan ya ɗauki wani lokaci bai yi magana ba ya gigice hankalinsa Yaɗi mauta sun ma'afaka daga baya ya farfado fakala sai ya ce masa ka ce in baka labarin abin da na ji annabi ya faɗa hankali na ta kama zuciyata ta riƙe na tabbata manzon Allah ne ya faɗa la naka hadisan haddasa nihi rasulullah zan baka labarin wata magana da manzon Allah ya min fi hadal baiti a wannan ɗakin ma ma'ana ahadun gairi wa gairuhu daga ni sai shi babu wani sai Allah maɗaukaki amma abu huraira yana faɗin haka sun na shiga abu huraira na shigatan ukura yace sai abu huraira jiri ya sake kama shi ya gigice ya ɗimauta hankalinsa ya fita sun ma'afaka daga baya ya sake dawowa hankalinsa fa masaha wajhahu abu huraira ya shafa fuskansa faƙala sai ya ce to zan dai gaya maka insha Allah ƙoƙari yake ya bashi labarin wannan maganar amma saboda girmanta abu huraira in ya tuna hankalinsa sai ya tashi la'uhaddisannaka hadisan haddasani rasulullah zan baka labarin wata magana da manzon Allah ya min Wa'ana ana wa huwa fi hadhal baiti ni da shi muna cikin wannan ɗaki ma ma'ana ahadun gairi wa gairuhu daga ni sai annabi Muhammad babu wani tare da ni ya faɗi haka thumma nashaga nashgatan ukhra hankalinsa ya sake fita ya gigice sun ma'afaƙa ya farfado a wata riwaya ya ce bayan ya farfado wa masaha wajhahu abu huraira ya sake shafa fuskansa faƙala sai yace ce af'alu ka dai hakuri zan yi insha Allah zan baka labari la uhaddisannaka hadisan haddasanihi rasulullah zan baka labari wata magana wadda na ji annabi ne ya yi ta wa ana ma'ahu fi hadal baiti ni da shi muna cikin ɗakin nan ma ma'ahu ahadun gairi wa gairuhu babu wani tare da manzon Allah daga ni sai shi sai kuma Allah maɗaukaki yana faɗan haka thumma na shaga abu huraira na shadida yace wannan lokaci abu huraira gigicewarsa ta fi tsananta domin kuwa sun mamala kharran ala wajhihi na ga ya yunkura zai kife akan fuskansa su ma gaba ɗaya ta kama shi ya yunkura zai kife akan fuskansa fa asnattuhu alayya tawilan maza sai na rike shi na jingina shi a jikina na wani lokaci mai tsawo hankalinsa ya fita ya ma su ma sun ma'afaka daga baya ya farfado faƙala sai ya ce haddasa ne rasulullah manzon Allah ya bani labari inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawmul qiyama a ranar alkiyama Allah mai albarka da ɗaukaka yanzilu ilal ibadi zai sauko ma bayi liya bai na dan yayi hukunci tsakaninsu. Allah zai sauko don ya yi hukunci tsakanin bayi wajibi ne ka yarda don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yaya Allah zai sauko wannan kuma shi ya sani amma tun da annabi ya faɗa Allah zai sauko wajibi ne ka yarda Allah zai sauko don ya yi wa bayi hukunci wa kullu ummatin jafiya dukkan al'umma ta kowane annabi tana gurfana akan kan gwiwoyinta kowane ɗan adam ka duba za ka gan shi ya durƙusa akan kan gwiwansa a filin hisabi in ji annabi muhammad fa'awwalu man yad'u mutum na farko wanda Allah zai kira shi fa'awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al qur'an shine mutumin da ya haddace alqur'ani a kawo mahaddaci wa rajulun yaktajilu fi sabilillah da wanda ya tafi yaƙi ya yi mutuwar shahada kai ma zo wa rajulun kasirul mal wanda ya fi yawan dukiya kai ma zo fa yaqulu Allahu lil qari'i wanda za a fara yi tambaya a filin hisabi shine mahaddacin alqur'ani makarancin alqur'ani Allah madaukaki zai masa tambaya inji annabi Muhammad alam uallim ma anzaltu ala rasuli gafarta malam ba a baka ilimi ba ban sanar da kai ba ban baka ilimin abin da na saukar da shi ga manzona ba faƙala malami zai ce bala ya rabbi haka ne ya ubangiji ka bani ilimi fama za alimta fi ma ulimta ilimin da aka baka me kai aiki da shi haddan alƙur'ani da aka baka ko ilimin littafi da aka baka wani aiki kai da shi qala sai yace ce kuntu aqumu bihi fi ana al-layli wa ana an-nahar kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar ina tsayuwa sa'o'in dare da yini ina bautanka ina tilawar alqur'ani ina wa'azi ina kaza fa yaqulu Allahu Allah ya ce masa kazabta kai ƙarya wa taqulu lahu mala'ika idan mala'iku suka ji Allah ya ce kayi ƙarya su ma sai su ce kayi ƙarya wa yaqulu Allahu Allah zai ce bal aratta an yuqala inna fulanan qari'un kayi kokarin haddan alqur'ani don a ce duk garin nan ba mai karfin hadda sai wani duk garin nan ba mai ilimin wani dalilin da yasa ka je kai karatu kenan ka yi karatu don a ce ba wanda ya kaiwa na ilimi a ƙasan nan waƙat ƙila zaka kuma an riga an faɗa a garin an ce babu wanda ya fi ka hadda a garin an ce ba wanda ya fi ka ilimi a garin an ce babu wanda ya fi ka takadda ka fi kowa ƙarfin shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yi uta bi sahibin mal sai a kawo mai kuɗi fa ya lahu Allah ya masa tambaya alam uwassi alaika ban wadata ka ba hatta lam ada'aka tahtaju ila ahadin na baka dukiya sai da aka wayi gari baka da buƙatar ɗan adam duk abin da kake so kana da dukiyar da zaka biya wa kanka wannan buƙatar haka ne ko ba haka ba ya ce bala ya rabbi haka ne kala sai Allah ya ce fa ma za amilta fima a taituka to shin dukiyar nan da na baka me kai da ita kala sai ya ce kuntu asilur rahima na ɗauki dukiyar da ka bani ina ta sada zumunci na taimaka ma ƙanina wa na ɗan uwana wa a kuma na yi ta bada sadaka ga talakawa mu ne muke gina makarantu da masallatai ana ta hidima da mu fa yaqulu Allahu lahu Allah ya ce kazabta ƙarya kai yana faɗa wa taqulu lahul mala'ika mala'iku za su amsa su ce kazabta kayi ƙarya wa yaqulu Allahu ta'ala Allah zai ce bal aratta an yuqala kai dai kai ta kyauta amma a zuciyarka nufinka shine a ce fulanun jawadun wani ai garin nan babu mai kirki irinsa ya fi kowa kyauta faƙat ƙila za ka kuma tun da ka faɗa don a ce kai mai kyauta ne an riga an faɗa Waye uta billazi qutila fi sabilillah mutum na uku shine wanda ya mutuwa shahada Allah ya ce a kawo shi shi kuma an gama da waɗancan biyun fa yaqulu lahu kai kuma fa fi ma za tilta wani dalili ne yasa aka kashe ka fa sai ya ce umirtu bil jihadi fi sabilika ana ta mana wa'azi mu fita zuwa yaƙi mu taimakawa addinin Allah ni ko sai na fita faƙataltu na dinga yaƙi hatta shi shine aka kashe ni an dai kashe ni ne don addinin ka ya Allah Allah za ka yi maƙarya fa yaqulu Allah ta'ala lahu Allah ya ce kazabta kai ƙarya wa taqulu lahu malaikatu mala'iku su ce zabta kai ƙarya wa yaqulu Allah sai Allah ya ce bal aratta an yuqala fulanun jari'un kai yaƙi don a ce ai babu jarumi gwani barde wanda ya iya yaƙi kamar wani dan ka gwada bajinta faƙat ƙila za ka kuma an riga an faɗa wani gwani ne da annabi ya kawo haka in ji abu huraira thumma baraba rasulullahi ala rukubati sai annabi ya doki cinyata sai da ya bugi gwiwana in ji abu huraira sai da annabi ya doki gwiwa na faƙala sai ce ya aba huraira ula'ika salasatu kaga mutane uku ɗin nan awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamah su ne farkon halitta a ranar tashin kiyama waɗanda za a ruruta wutar jahannama da su Allah zai sa a fisge su a kan fuskokinsu a jefa cikin wutar jahannama kafin annabi ya faɗa sai da ya doki gwiwan abu huraira ya ce kaga waɗannan ula'ika salasa magana tana da girma don haka ya sa abu huraira duk sa'ilin da ya yi yunkura zai faɗa sai ya suma saboda mai tsira ba shi da yawa la haula wala quwwata illa billah wallahi wannan mutumin yana tashi sai ya tafi sham ya tafi sham ya shiga fadar mu'awiya ya ce ya ga irin labarin da ya samu abu huraira ya faɗi wannan magana daga manzon Allah mu'awiya ya ce ƙadfu ila bi ha'ula'i haza yanzu waɗannan mutane uku ne aka yi musu irin wannan uquba fa kaifa man baqiya minan nasi to kuma sauran mutane fa summa baka mu'awiya buka'an shadidan mu'awiya ya kama kuka ya dinga shirga kuka hatta na annahu halikun sai da muka yi tamanin zai mutu saboda tsananin kuka don tunanin tsakaninsa da Allah a ranar tashin kiyama wa sai muka ce qad jaa hadha rajulu bi sharrin ga wani mutum ya zo mana da sharri baƙon nan ya kawo sharri garin nan sarki zai mutu ya kawo labarin da ya sa sarki yana ta shirga kuka wannan baƙon ya kawo mana sharri mu'awiya dinga rusa ihu Summa ma'afaka mu'awiya daga baya ya farfado wa masaha an wajihihi ya shafe fuskansa shine fa sai ya karanta wannan aya sadaqallahu wa rasuluhu yace Allah da manzonsa sun yi gaskiya man kana yuridul hayata duniya wa zinataha Allah ya ce wanda duk yake nufin ya samu rabo na duniya ta aikin da yake yi nuwafi ilaihim a amalahum fiha za mu biya su ladan ayyukansu a duniya wa hum fiha la yubkhasuna ba a nakasa komi gare su ula'ika alladhina laisa lahum fil akhirati illan nar Allah ya ce waɗannan su ne mutanen da fa ba su da kome a ranar kiyama face wutar jahannama wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a duniya ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa dama lalatacce ne a suratul Isra'i Allah ya faɗi irin wannan magana man kana yuridul ajilata man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد العاجلة Allah ya ce wanda yake son ya samu sakamako na gaggawa, sakamakon gaggawa shine na duniya, in kayi abun burgewa ka burge. to wannan shine na duniya kana yi don ka samu duniya aljanna lahu fiha ma nasha'u to duk wanda yayi don ya samu duniya za mu gaggauta masa nashi sakamako amma nan ma ba sharadi bane ba tilas bane liman nuridu wanda muka ga dama ne za mu bashi kaji kuma sharririya in kayi don ayaba ba sharadi bane ma ka samu kuma rabon naka ma a duniya sai ka gama wahalar ma a duniyan ba ka samu duniyar ba kuma babu lahira don haka ba sharaɗi ba ne ma in ka yi aiki don duniya ka samu duniyan ajjalna lahu fiha ma sha’u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama amma fa a kiyama jahannama ita ce za mu shi yaslaha zai shige ta mazmuman madhura yana cikin waɗanda Allah ya nisantar da su daga rahama shi yana cikin waɗanda suke aibanta kawunan su wa man arada al-akhira wanda ko yayi nufin ya samu lahira da aikin sa wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki wanda ake yi don a samu lahira fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan su ne waɗanda ake musu godiya akan aikin su a ranar kiyama domin bayan Allah ya sa ka a aljanna sai kuma ya maka godiya inna haza kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura na gode maka da ka bauta min al-imam al ya kawo hadisin Anas bin Malik a cikin shu'abul iman hadisi na 6808 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmul qiyamah a ranar kiyama sarat ummati salasa firaqin al'ummata suna kasuwa kashi uku ne al'ummata tana kasuwa kashi uku a ranar tashin kiyama kai kana ganin musulmai gaba ɗaya duk mabiyan annabi Muhammad amma idan aka tashi a filin hisabi ana kasuwa kashi uku in ji manzon Allah firqatan ya'buduna Allah khalisan Allah zai ware waɗannan su ne suka tsarkake ibadarsu ga Allah maɗaukaki waɗanda aikinsu bai ƙunshi riya ba aikinsu bai ƙunshi gori ba sun yi sa'a Allah ya karɓi ayyukansu za a ce ku ware gefe guda Allah ka samu na ciki wa firqatan ya Allah riya'an za a ware ɓangare na biyu in ji annabi Muhammad, ɓangare na al'ummarsa na biyu su kuma sun yi riya, malami ne, karantar wanda duk ya yi ta yi a duniya ya yi ne don a cewa ne ya iya. Mawadaci ne, taimakon da ya da dukiyarsa ya yi ne don a yaba. Mai ƙoƙarin ibada ne, ibadar da duk yake yi yana yi ne don a cewa ne yana ƙoƙarin ibada. to duk mutumin da ya yi ibada ta riya don ɗan adam ya gani Allah zai ce ku taru a nan ku kuma in ji manzon Allah wa firqatun manzon Allah ya ce ɓangare guda kuma ya abuduna Allah sun bauta ma Allah ɗin babu shakka amma na bihi duniyan sun yi ne don su samu duniya to ku kuma ku taru a nan kashi uku kenan waɗannan sun bauta ma Allah sun tsarkake ibada waɗannan sun yi ne don a gani ɓangarensu daban su kuma waɗannan sun yi ne don su samu duniya mutum nawa ne yake sallah don ya samu duniya akwai mutumin da ke tashi ya yi ibada cikin dare wannan ibadar yana yin ta ne ba da nufin komai ba illa dan Allah ya biya masa wata bukata da ba dan wannan bukatan ba wallahi da bai yi ibadan ba mutum nawa ke wannan mutum nawa ke ɗaukan dukiyarsa ya raba sadaka saboda yana da wata bukata gaban Allah yana son ya tawassuli da wannan sadakar tashi mutum nawa yake tafiya umara ba shi da wata manufa illa kawai in ya tafi ya gabatar da bukatunsa ga Allah Allah ya yaye masa wata damuwa ko ya biya masa wata bukata a dalilin umararsa mutum nawa mutum nawa mutum nawa manzon Allah ya ce wanda duk ya bauta ma Allah yusibu bihi duniyan don ya samu duniya yana tashi ƙungiyarsa daban fa Kulu lillazi kana abudu Allah waɗanda suka bauta ma Allah don su samu duniya da su za a fara in ji manzon Allah bi izzati wa jalali ina maka rantsuwa da girma ta da ɗaukaka na in ji Allah ma a bi ibadati lokacin da ka ba da sadakan nan wa kai nufi lokacin da ka tashi cikin dare kana ta nafilfilu me kai nufin ka samu lokacin da kake ta wa'azi wa'azin nan da kake yi me manufarka Faya Kulu sai ya ce a duniya don ya tabbata bai ƙarya gaban Allah ya Allah na yi ne don in samu duniya na filfilun da na dingayi na yi ne don in samu biyan bukata wa'azin da nake na yi ne don in samu shahara la haula la quwwata illa billah fa yaqulu la jarama ba makawa la yanfa'uka kama jama'ata abinda ka tara ba shi da amfani a nan wala tarji'u ilaihi kuma gashi baka komawa ka same shi a duniya in taliqu bihi ila nar Allah zai ce ku ɗauke shi ku kai wutar jahannama duniyar ya nema ya kuma samu da haka bayi da rabo a nan wa yaqulu lillazi abudu Allah ya'an Allah zai dubi wannan taro kuma da suka bauta ma Allah dan a gani kayi ne don a yaba bi izzati wa jalali ina maka rantsuwa da girma ta da buwaya na ma'arata bi ibadati bauta na da kai me kai nufi kala sai ya ce riya wallahi na yi ne ya Allah don dai a gani a yaba na yi ne don a yaba ba zai yi karya ba fa Kulu sai Allah ya ce inna ma kanat ibadatuka ta tura iya biha to ai aikin da kai tun da riye ne la yas'adu ilayya min shay'un ba taba kawo komai ba dama Abin da ibn salih al-usaimin yake faɗa kenan bambancin mai gori da mai riya shi mutum in yayi riya aikin ma bai tafiya gurin Allah baya ma tafiya gaba ɗaya Allah ba a kai masa aikin dama ya riga ya yi hukunci in mutum ya yi riya ku ba shi ladansa a duniya don haka ba sai an kaimar ba inna ma kanat ibadatuka allati kunta tura'i biha aikin nan da ka dinga yi don a gani a yaba la yas'adu ilayya min hashiun babu wani abu da ya hauro wala yanfa'uka al-yawma gashi yau kuma ba zai amfane ka ba tunda bai hauro ba baka da rabo anan in taliqu bihi ila nar ku tahi wuta da shi Allah shi kare mu wa yaqulu lil ladhi kana ya'budu Allah khalisan bayan an gama da sassa uku din nan za a zo ga ɓangaren mutanen da suka kyautata ibada ga Allah sun yi ne don su samu rabo na Allah Allah ya dube shi bi izzati wa jalali ina haɗa ka ina maka rantsuwa da girmata da buwayata ma'arata bi ibadati lokacin da ka bauta min me kake nufi fa ya sai ya ce bi izzatika wa jalalika ina rantsuwa da buwayarka da ɗaukakanka ya Allah la'anta a'lamu bihi ne kai kafi ni sanin manufata ba sai na faɗa ba ya Allah kai kafi ni sanin manufata in na bauta maka don kai kai ka sani kuntu a abuduka liwajhika wa walidarika na kasance ina bautar ka ne don in samu yardanka kuma don in samu gidan da kai tanadi na aljanna kala sai Allah ya ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya in taliqu bihi ila aljanna ku kai shi gidan aljanna ashe kaga gori da riya in mutum ya yi ɗayansu ba ya ce riban aikinsa a ranar tashin kiyama wa yake samun ladan aikinsa shine mutumin da kawai ya kyautata ibada don ya samu gidan lahira tilka darul akhiratu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah yake Kilkar darul akhira kun ga gidan lahiran can wai ana nunawa kamar kana gani kun ga gidan lahiran can ga ta can kuna gani kun ganta Allah ya ce ji lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wanda ke samunta shine wanda baya son ya samu girma a duniya ko kuma ya samu wata dama na barna lahiran nan da kuke gani kun ganta al'aqibatu lil muttaqin gidan ƙarshen can na waɗanda suka kiyaye dokan Allah ne kawai man ja'a bil hasanati falahu khairun minha bil hasanati falahu khairun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحصدة وند يزو لاهرة دكيكاوام أيكي فله خير من هذه سامولا دافية دا أيكنسا ومن جاء بالسيئة وند يزو لاهرة دمومونا أيكي fala yujzal ladina amilu sayyi'ati ba a sakayya ga waɗanda suka aikata abubuwa marasa kyau illa ma kanu ya'maluna face abin da suka aikata Allah baya cutan bawa abinda kaka aikata a duniya shine kake samun sa a ranar tashin kiyama Abdullahi bin Abbas ya kawo hadisin al-Imam al-Bukhari hadisi na 6491 manzon Allah ya ce inna Allah katabal hasanati was sayyiati Allah ya rubuta abubuwa masu kyau ya rubuta abubuwa marasa kyau sun bayyana zalika kuma Allah ya yi bayani kowa ya sani don haka sai ka yi wa kanka zabi ka san mai kyau ka san mara kyau faman hamma bi hasanatin wanda ya himmantu zai yi aiki mai kyau falam ya amalha amma bai iya aikatawa ba har in kai himma za ka aikata wani abu mai kyau baka samu damar aikatawa ba ka taba Allahu lahu hu hasanan himmar da kai ɗin ita ma kanta lada ce a wajen Allah Allah zai rubuta maka ka samu lada guda cikakkiya tunda har ka yi nufin za ka aikata abu mai kyau manzon Allah ya ce wa in hamma wa in huwa hamma biha fa amilaha har kuma lokacin da kai himma za ka aikata wani abu mai kyau kuma Allah ya baka damar aikata wannan abin كتبها الله له indahu ashara hasanatin tuba la دادي za a rubuta ba za a rubuta kayi abu guda goma masu kyau idan kai niyyar za ka yi abu mai kyau baka samu damar aikatawa ba kana da lada guda in kuwa ka iya aikatawa to za a rubuta kayi abubuwa masu kyau ne guda goma ba guda ɗaya za a rubuta ba amma fa ma ba iyaka goman kawai ba ne ila sab mi'ati du'ifin yana iya kaiwa ninki ɗari bakwai manzon Allah ya ce ila abu'afin kasira yana iya kaiwa ninki ninkin da yawa Allah yana iya riɓanya ladan wato ninki mai yawa wannan kuma shi ya san adadin ladan da yake iya ba mu bawansa manzon Allah ya ce wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya himmantu zai aikata wani mummunan aiki falam ya amalha bai aikata ba kataba Allahu lahu hu hasana Allah zai rubuta masa lada guda ɗaya kayi nufin zaka aikata wani abu mara kyau ka fasa to zaka samu lada a wajen Allah kamila fa in huwa hamma biha fa amilaha in kuwa ya yi himma zai aikata abu mara kyau har kuma ya aikata ɗin ka taba Allahu lahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa laifi ɗaya ne kawai kun ga Allah mai adalci ne shi yasa Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wanda ya zo lahira ya yi abu mai kyau zai samu lada fiye da aikin nashi wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da mummunan aiki fala yujzal ladina amilu sayyiati ba a sakayya ga waɗanda suka aikata munanan ayyuka illa ma kanu ya'malun face gwargwadon abin da suka kasance suna aikatawa nan zamu dakata Allah maɗaukakin sarki isa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskuren da ya auku akwai tambayoyi wannan irin zobe ne shari'a ta yarda a yi amfani da shi kuma a wace yatsa ya kamata a sa shari'a ta yadda namiji yana iya ado ma da zoben azurfa kana iya ado da zoben azurfa kuma hakika shine fi dacewa kada kai ado da zoben karfe zoben azurfa mu duba adabu zafaf shafi na 222 a wace yatsa ake sawa yatsa dama ko yatsar hagu babu laifi Yatsa dama ko yatsar hagu bi ma'ana hannun dama ko hannun hagu duk wanda ka sa zobe baka yi laifi ba domin hadisai sun inganta cewa annabi ya saka a kowane ka duba Muktasar shama'il ah, shafi na 62 amma mafi dacewa shine kada mutum ya saka zobe a yatsunsa gaba ɗaya mata ne kaɗai aka ba su wannan daman suna iya saka zobe in mace ta ga dama duka yatsunta ta zuba musu zobe yana cikin sharhu sahihi muslim bayanin Al'imamu nawawi mujallar na sha hudu sha na saba'in da ɗaya ya ce sadaka da neman kyauta oh sadaka da kyauta gift wanne ne ya fi muhimmanci to bari ma bayanin da Muhammad bin Salih al ne a cikin Asharhul Mumti mujalla na hudu shafin 585 yace in ka ce sadaka abin da ka bayar don ka samu lada a lahira kenan baka san ladan a duniya in ka ce kyauta abin da ka bayar don ka samu lada a duniya ba don ka je lahira ka samu ba kaga bambancin sadaka don ina ake don lahira kyauta fa to kai a ganin ka wanne fi raka'o'i guda biyu da ake masu sauƙi kafin a fara sallar tahajjud in mutum ya tashi cikin dare zai yi nafilfilu ana son mutum ya yi nafilfilu guda biyu masu sauƙi wato waɗanda ba a daɗewa a cikinsu ah, suna da asali a sunna ba shakka suna da asali hadisin yana sahihu muslim hadisi na 768 annabi yana yin nafilfilu masu sauki raka'a biyu kafin ya fara nafilfilunsa na sallar tahajjud cikin dare suna da asali kuma sunna ne sai ya ce to idan ta inganta ana yi to za a ƙidaya da ita cikin raka'a goma sha ɗaya ko kuma banda ita a cikin waɗannan raka'o'in fahimta kashi biyu ne in ka ɗauka banda ita to babu laifi don kayi nafila raka'a goma sha uku wannan ya tabbata kamar yadda aka samu wata riwaya ta Aisha don kayi nafila raka'a goma sha uku a cikin dare kamar yadda muka sha faɗa cewa kada a wuce raka'a goma sha ɗaya shine malami ya rubuta wannan don a samu matashiya tunda akwai waɗancan nafilfilu masu sauƙi da ake yi guda biyu in an haɗa da waɗancan nafilfilar raka'a sha ɗaya kaga sun zama sha uku kenan babu laifi don sun kai sha uku din mu duba salatul mu'min mujallar na farko shafin wannan ya ce ina son a yi min bayani sosai akan maganin mata waɗanda matan zamani suke amfani da shi sun ce wai yana ƙara ɗanɗanon jima'i kuma yana sa mace ta samu amincewa ne ko kuwa yaya a takaice dai an gane tambayan ko to babu laifi don mace ko namiji waninsu ya yi amfani da wani abu wanda zai kyautata jima'i tsakaninsa da matarsa matukar wannan abin bai cutar ɗayansu kuma da amincewar kowane yana akwai bayani sosai akai kai amma ka zuwa arus malamin ya kawo takaitattun bayanai akai. shafi na 265 wannan ya ce idan an saki mace saki na uku kuma tana da juna biyu meye sauran hakkinta a kan mijin sannan za ta zauna a ɗakinta ne har ta haihu ko kuwa za ta koma gidansu ta haihu saki na uku ya uku tsakanin miji da mata babu shakka wannan mata zamanta ya ƙare a gidan in aka yi saki na farko mace za ta zauna ta yi idda saki na biyu mace za ta zauna ta yi idda saki na uku mace ba za ta yi idda ba wannan ita ce fahimta mafi inganci ka duba almugni mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da saba'in da biyu akwai hadisan manzon Allah da dama a kai in aka yi saki na uku to mace ba za ta zauna a gidan ba domin shaidan ma yana iya shiga tunda babu kuma halaccin zama tsakaninta da shi ko kuma shi ne yake cewa menene hakkin da yake kan mijin game da ita to ciyar da ita wajibi ne wannan ai Allah ne ya faɗa wa in kunna ulatu hamlin eh fa anfiqu alaihinna hatta yab'ana hamlahunna in mace na da ciki saki ya shiga tsakaninka da ita wajibi ne ka ce da ita ta haihu ah, amma zamanta a gidan wannan shine bayanin da muka yi to sai wannan ya ce kiɗa da waƙa me hukuncinsu a cikin addinin musulunci babu shakka kiɗa da waƙa haramun ne malamai sun rubuta littattafai ma a kai kamar misali kashful gita littafin ibn al-qayyim al-jawziya da kuma tahrimu alati tarbi littafin muhammad nasiruddin al-albani wanda ma yake ƙoƙarin ya ɗauki fahimtar eh, ibn hazmi kenan cewa ai an halatta kiɗa da waƙa kasan akwai waɗanda ke ƙoƙari sai dai sun roro sai sun roro hujjar da za su ba su dama su sheƙe aya to a irin wannan dalili ne yasa malamai suka rubuta littafai kamar albani kamar ibn al-qayyim al-jawziya in ka duba waɗannan littafai zaka ga hujjojin da suke haramta kiɗa da waƙa. nisantar kiɗa da waka shi fi dacewa Allah ka samu iya wanda ya ce menene hukuncin cin abincin kirsimati wannan tambaya an sha yinsa kuma mun sha ba da amsa cewa mafi dacewa shine ka nisanta mafi dacewa shine ka nisanta wannan ita ce fahimtar mu kuma ba mamaki ka samu fahimtar da ta saba hakan amma in kana son ka san hujjar mu sai ka nemi ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na farko shafin 441 da mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal na hudu shafin 138 wani kuma yace bayani akan matar mata matar wanda ba ta so mijin mace wanda ba ta son mijinta ya ƙara aure mai hukunci to ai dama ba za ta so ba ya za a yi mace ta so mijinta ya ƙara aure to sai ya ce kuma meye hujjanta a'a ta ita za a tambaya Allah sa ya gani shi kuma wannan ya ce an ce Allah ya ce zai tambayi bayinsa game da ni'ima da ya yi musu kamar jinsu ganinsu tunaninsu to idan ya kasance mutum na tuna aikin saƙo wanda bai furta ba in ya furta ko zai fita musulunci rubutun da ya gashi nan har ah, bai dai kai ga furtawa ba takaice to gashi kuma na ji ana cewa da kwai abin da bawa ke riyawa muddin bai furta ba ne Allah ba zai kama shi ah, da wannan laifin ba wato yana son a haɗa waɗannan bayanan kashi biyu babu shakka hadisin manzo ya tabbatar da Allah ya ce inna sam'a wal basara fu'a da kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ba zai kama ka akan kayi laifi ba matukar baka furta abin da kai tunaninsa ba ko kuma kayi aiki da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2528 sahih muslim hadisi na 127 komai munin tunaninka komai munin abin da kai tunaninsa a zuciya in dai baka kai ga furtawa ba baka yi aiki da shi ba Allah ba zai kama ka da laifi a kansa ba ranar tashin kiyama shin yana da kyau a musulunci a manna stika ga jikin mota ko mashin ko kofar ɗaki wadda wannan sitika tana ɗauke da ayoyin alƙur'ani wannan ma ba yau muka fara amsa tambaya irin haka ɗin ba cewa in mutum ya yi wannan kuma shi za a tambaya amma dai dan hukuncin abin ba bayi da kyau stika kowace ba ta da kyau mu duba fitawar lajinatu da'ima mujallar na hudu shahi na hamsin da hudu liqa'atul babil maftu mujallar na biyu shahi na hamsin da hudu matukar wannan stika yana ɗauke da ayar qur'ani sai ce malamai sun ce annabi ya yi wa jama'arsa wasiya lokacin da aka saukar da suratu izaja a nasarullahi wal fatu manzon Allah ya yi ma jama’ar wasiya ina son a yi min bayanin wasiyar to ai malaman da suka faɗi wannan maganar su ne za a tambaya ni dai ban faɗi hakan ba wannan ya rubuta addu'a Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masatatu udu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ina son karanta wannan istighfari ko ya dace na'am daidai ne sai na biyu idan mutum ya kiyaye salloli biyar amma bai hana shi shan giya ba bai hana shi zina ba sauran ƙanana a yaya sallar shi take tunda an ce sallar tana hana alfasha da munkar gashi shi wannan mutumin ya kiyaye sallan kuwa a jam'i ma har jam'i ma baya wuce shi to ya za a haɗa abu kashi biyu ɗin nan kenan yaya sallar tashi take sallarsa bata ta yi ba kenan mana Allah ne ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah in dai an yi mai kyau za ta hana mai yanta alfasha da almunkar tunda bata hana shi ba bai yi mai kyau ba din ya ci gaba da dagewa in yayi mai kyau zai bari wannan ya ce an ce turan da aka busa ma mutum rai Allah ya ƙaddara abin da zai same shi khairan ko sharran gashi kuma ana cewa daren lailatul qadri lokacin ne Allah yake ƙaddara lalala shi ya ɗauka daren lailatul qadri kowace shekara lokacin ne ake ƙaddara abu ah, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisin yana silsilatu sahiha hadisi 133 kafin ma Allah ya halicci duniyan nan ya halicci wani alƙalami shine abu na farko da Allah ya yi alƙalami da ya halicci alƙalamin ya rubuta abin da duk zai halitta sannan ya yi halitta don haka abin da ma za a yi tuntuni an riga an gama kafin ma ka zo duniya wannan shine gaskiya shi kuma wannan yace ina son ƙarin bayani game da jalsatul istiraha shin wai sunna ce idan sunna ce a wace sallah ake yin ta shin sallar farilla ko ta nafila kuma mata da maza to haka din ne mata da maza sallan ta farilla ta nafila babba da yaro kowa yayi jalsatul istiraha domin sunnar manzon Allah ce ka duba irwa'ul galil mujallal na biyu shafi na 82 abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma ba a nuna ga lokacin da annabi ke yin sa ba ba daidai bane kai ka ce annabi yana yi a sallan farilla banda nafila sai fa idan an samu hujja akan haka ko mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim <clears throat> wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك